yanzu dai masu zaɓe ko al'ummar najeriya sun maida hankali ne kan cika alkawarin kamfen ga waɗanda suka lashe zaɓe a tarayya da jihohi in ka ɗaya batun ƙararrakin ƙalubalantar zaɓen a kotu ga shugaba buhari da ya samu tazarce karo na biyu na alwashin cika alkawarin mataki na gaba next level da aka yi haɗa da buɗe gwamnatin sa don ba wa ɓangarori damar ba da gudumawa shugaban hukumar hana fasakwabri kanar hamid ali mai ritaya ya jaddada hakan shugabancin mu na haɗin kai ne muna so mu tafi da kowa don saboda mu sami ci gaba a ƙasar nan saboda haka ba batun bambanci ba ne kuma da kace wai wai ko an sami rabo rabon kai a wannan tafiyan da aka yi banga banga wani rabon kai ba da ya bayyana babbar jam'iyyar adawa da ta kai kara don kalubalanta sakamakon zaben ta ce tana sa ran amshi madafun iko daga hukuncin kotu don sauya APC da ta ce na alkawari ba gani a ƙasa sanata Umar Tsauri shine babban sakataren jam'iyyar PDP kuma ya faɗi muradin na jam'iyyar tasu an kawo hujja Allah ba azalumi bane duk abun da kake yi Allah na kallo akwai lokacin da Allah zai gwada maka iyakarka duk duniya muke so sani cewa wannan wannan abun da jam'iyyar apc da gwamnatin apc ke yi kowa ya san ba daidai ba ne fatan mu kara a bi kadi duk irin hanyar da za a bi ta shari'a a bi a gane wa ya ci zaɓe a yanke hukunci wanda ya ci zaɓe a ba shi dama ya kasance shi ne shugaban ƙasar najeriya ko buhari ko atiku dr abubakar kari na cibiyar demokuraɗiyya ya bayyana irin kalubalen da ke fuskantar gwamnatin buhari da akan yada har da rashin cimma nasara ta zahiri a yaƙi da cin hanci yanzu mutane suna tararradi zuwa daga gari zuwa gari kuma wannan matsala ce da ta shafi kowa da kowa idan ake magana da cin hanci da rashawa duk da yake wannan gwamnati tana ikirarin yaƙi da cin hanci da rashawa amma mu ba ma ganin ana samun nasara sosai tunda har yanzu wannan cin hanci da rashawa shi kanshi yana nan ya bazu a tsakanin ma'aikatan gwamnati da waɗanda ma ba ma'aikatan gwamnati ba sa'an nan kuma uwa uba tattalin arziki tattalin arziki har yanzu yana cikin halin haɓulai akwai rashin aikin yi ta ko ina. akwai fatara da za a ce babu kuɗi a aljihun mutane sa'annan akwai ƙalubale ta fannin ilimi ta fannin lafiya ta fannin daban-daban saboda haka akwai namijin aiki kwarai da gaske a gaban shugaba muhammadu buhari da sauran waɗanda aka zaɓe su a matakai daban-daban tun da kusan za a ce daga 2015 har yanzu babu wani abin da za a ce na ku zo ku gani wanda ya canza zani. Har yanzu dai manyan jam'iyyu biyu ke da tasiri a Najeriya da hakan ke nuna inda manufofin suna da tasiri za a iya samun sauyi inda hakan ba lalle bane ya zama abun dubawa don sauya shekar 'yan siyasar daga nan zuwa can. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.